نفسنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد أن فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shirin da watan ramadana hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehun malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah yi masa rahama allah ya sa ya huta a wannan unguwa tabarakallahu nan bayan gidan mandinawa a cikin wannan gari na gusa wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka sa mu yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari duk abin da aka faɗa cikin wannan littafi na rahama Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga gare shi a jiya na ɗauko bayani akan abubuwa wanda na faɗa na ci wasu daga ciki wanda inda nan faɗa in tattaro su ne in ce ina buƙatar sai na fitar da abubuwa guda ɗari wala don fitar da waɗannan ababen guda ɗaiɗi har guda ɗari yadda na faɗa ɗin nan to kuma saƙon da nake so in aika saƙon ya je amma ban ɗan ƙara yin tambihi kaɗan kafin in shiga cikin abin da nake so in ci gaba da yi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a jiya na yi magana a kan baban ne da kuma irin kokarin da yake yi a matsayinsa na wanda yake gabatar da drama sai kwaɗam ya bayyana a sahar da bayyana ta da yawan mutane mamaki don ba su ɗauka abin da yake tare da shi na baiwa ba Allah subhanahu wa ya masa wannan baiwar hatta ayoyin qur'ani in yana ta mu'jami in ya ja daidai yake jin wa'annan ayoyin qur'ani din to sanda na faɗa nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ce ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da yau ku gobe alkiyama to wataƙila wasu da na ce koyaya mutum yake wannan maganar da na faɗa haka take babban jari fa riba a duniya farko tukunna shine ka sadu da Allah da aƙida mai kyau ta bauta mai shi kaɗai karka haɗa shi da kuwa duk rigimar da za ta biyo ko ka tafi da matsaloli lahira to tana da sauƙi amma wallahi ko ba ka taɓa wasu abubuwa amma aƙidar ka ta lalace a wannan janibin aka tafi lahira to akwai rigimar da ba kuma a iya warware ta sanin wannan ne yasa ka ga shedan in zai kafa wa ɗan adam tarko na farko da yake so ka mutu a ciki shine shirka da Allah saboda haka sai na faɗa na ce ita makarantar mu ta gino akan cewa san da muka ce wani ya yi ba daidai ba in kuma ya yi daidai za mu mu faɗa mu ce ya yi daidai so ana nan sai nake so tsara bayani akwai hadisin abdullahi wanda ake ce masa hima kowa ya san yana yawan shan kayan maye a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a yi masa haji ranar nan aka zo da shi bayan an masa haddi abin ya kusa ta sahabbai suka kalle shi suka ce Allah ya tsine masa albarka Banda Allah abin da ce musu la tal'anu a wata riwaya annabi ce la tu'inu alaihi shaytan kakku taimaka ma shaytan akan sa har yanzu da ko bai shi a wannan halin fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu yana son Allah kuma yana son manzon Allah yadda ya taso da yadda ya fara ba addini kariya za ka fahimci akwai son addinin ne tattare da shi shi yasa ya ga lokaci ya yi da ya kamata ya tashi ya ba addini tashi gudunmuwar to kuma dama kowane musulmi a duk inda yake a kome yake ya kamata ya zama mutum wakili ne shi na addinin musulunci bisa ga ka'ida na ballighu anni walau aya so abin da ya kamata yayi a wannan janibin ne abin da ya kamata a ce kowane musulmi ya yi a duk inda ya samu kansa ya yadda shi wakili ne na annabi muhammad zai ba addinin musulunci kariya gurgudan abin da allah ya ba shi gurgudan abin da yake da shi ba sharadi ba ne sai ya zama malamin kitacce sannan zai iya ba addini gudunma ba sharaɗi ba ne in kuma ka ce sharadi ne sai kowa ya zama to da aikin laifi sanan zai wa'azi ta duk duniya ba wanda zai wa'azi waye zai aikin laifi wani lokaci kana iya ganin mali mami ne zai zai ya ku sallah amma ya tattake wannan sai yana jan kasa kuma da ni da kai duk mun yadda cewa zan ci fasu ya wuce irin sahu haramun ne ko ba ana samun haka ba ana samun haka da hadisi karuwa ce alheri amma annabi bai koya alherin ba sai da ifada cewa wata karuwa ta zo wucewa ta ga wani kare yana lallaga alamar yana jin kishi ta kwanci abin nan in ta zura guga a ciki ta janyo ruwa ta bashi ya sha manda Allah yake sai Allah yi mata gafara kuma ya yi mata godiya saboda wannan aikin da ta yi kuma ana samun haka ba saboda haka yana da kyau kullum idan mutane sun ɗauko abin da yake na alheri ne mu ƙarfafe su a daidai lokacin da muke ganin abin da suke kai wanda ba na daidai ba mun yi wa'azi mun ce a bar wannan abu saboda wannan abin da yake yi na ba addinin kariya a wannan janar duk wanda yake da zuciya lafiyayya to ya kamata ya nemi na ne wataƙila ba mamaki abin duk yankin in wani abu ne mutum yake yi in watakila ɗan sace sace ne ko yan tsara yana musulmi in yi addu'a ya bari kamar ka tafi ƙauye ne wa'azi da'awa sai ka samu mutum da mata sama da hudu asali ba musulmi ba ne sai ce to shi ya ji wa'azin ku kuma yana so ne musulunta amma matsalan shi ne shi fa ba zai iya rabuwa da matan shi ba kuma ga matan sun mutu hudu in ba kana mahaukacin mai wa'azi ba ai ba za ka ce kayyar musulunta ba dare ya zauna da mata ta wuce sama da hudu ya tafi lahira a haka ya musulunta da kabar shi cikin kafirci ya tafi lahira da shi ko ba haka bane dayar abin da yayi na zama da mata hudu haramun ne bai hana in an je lahira in yana da wasu hasanat wacce galabat ala sayyi'atihi Allah ya fi mai wannan amma in ka bar shi ya tafi lahira cikin kafirci saboda wannan ka hana shi musulunta lalla an samu matsala ko ba samu an samu matsala su waɗannan ababen su ya kamata masu da'awa su dinga ainihin wato aunawa da ta abin da ya ɗauko a wannan janabin idan kana da zuciya salimu mafi shi yana buƙatar kyakkyawar addu'a ina ku wani abu da kake ganin yana gabatarwa na kurakurai a rayuwarsa kai masa addu'a Allah ya sa wannan abin ya dawo ya daidaita shi kafin ya koma zuwa ga Allah mu ita ce addu'ar da muke masa kuma bi kulli saraha ni na faɗa wannan zayen littafi mai tsarki da ke nuna kyawa dan ni ban san littafi mai tsarki ba in irin wannan abin ya taso yana cikin abin da ya kawo ma addini matsala a abu kaza in ni ban iyawa in yadda wani yana iyawa kuma in sallama shi yake iyawa kuma in ina da wata gudunmawa da zan bashi ko ta shawara ko ta aiki ko ta addu'a in bashi ya zama asali ba ni nake bukatar na ci gaba ba addinin nake bukatar ya ci gaba kuma ba sharaɗin ci gaban addini bane dole sai ta hannu na Allah zai ci da shi gaba ina iya karantar da ɗalibi idan Allah ya ga dama in ya taso ta hannunsa Allah da shi zai yi amfani ya kai addini inda bai kai ba kamar yadda ya faru a nan ƙasashe Usman yana da malamai da yawa da suka karantar da shi amma Allah da ya ga dama ta hannunsa yake so ya kawo dalar musulunci a nan kasar kuma ya kawo wannan tsari ne na Allah saboda haka baban cire don muna tare da shi a wannan aikin da yake kuma ba ma ɗari bisa ɗari ba dubu bisa dubu kuma muna roƙo duk inda al'umma suke ta musulmai su yi masa addu'a kuma ragowar ma da ake ganin karkatattu ne sun karkace alamar muna fatan alheri gare su kamar yadda muke fatan alheri gare mu ba ci gaba da Allah ya musu tsira ya kamata a ba a yi musu addu'a Allah shi ne su su dawo kan hanya shine babban abin da ke gaban mu ai dalilin da ya samu ke tawazi kenan wanda ya karkace ya yi ne ina ka zo ka tara ka tsire wa mutum ya tsara ba zama wa ya tara shiga uku ba mu bane to duk wanda ma suka karkace a cikin su muna roƙon Allah ya dawo mana da su kan hanya wannan shine Allah ya sa mu dace a jiya na faɗi dalilai guda hudu wanda dama guda goma nake so in faɗa wanda nake babu yadda za a yi saboda su mu haɗu da mutanen nan na faɗi dalili na farko usul na imani wajen ahli sunna abu guda shida imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da rana ta ƙarshe sannan sai imani da ƙaddara sai na faɗi cewa usul na imani a gurin shi'a su kuma guda biyar ne na ce akwai at-tauhidu annabuwa al-mi'at sai al-ima al-adl al-ilahi sai al-imama wayannan su ne biyar don baka sani ba na ƙara maimaita maka ka sani daga ina ne shi'a suka fara rigima da musulmi to sannan na faɗi na biyu na ce littattafanmu na hadisi daban nasu daban na kawo na uku na ce littattafanmu na tafsiri daban nasu daban to sai na kawo na hudu yadda suke ta'amali, da yadda suke kallon matan annabi muhammad da yadda kuma raguwar musulmi ke kallon matan manzon allah to bari zan kunna a ababe kamar haka waɗanda jiya na faru maganar usulul iman zan sa ku ji daga bakin shi wannan shugaban nasu na zaria zan ka gane cewa in muka faɗa maka abu in ka gaba su faɗa abu ba to ka jira ka gani lokaci ne kawai bai yi ba amma wallahi tallahi sai sun faɗe shi yanzu bari ku je arkanun iman a gurin shi bari ku je akwai suna fata yana yana da cikin sakon addini an da akwai suna fata a cikin المسلم يبقى الإيمان ياخذ على الولاية ببراعة هنا كده الدين يبقى تستنزل يبقى يرمي التوحيد العدالة النبوة نقول الإمامة نقول المعادن الجاهل كما هو أن يجب درجة الإلهي بالجوة yanzu yadda na faɗa na ce wannan su ne usul imani a wajen shi'a lala zazzaki ya tabbatar ko bai tabbatar ya tabbata ke sa na ce zan faɗa a littafi sannan in kawo maka ba wai da larabci ba wanda yake buƙatar sai na fassara maka da hausa yadda ka ji na faɗa na karanto haka ya faɗa to kuma yana daga cikin waɗanda jagororin da in ana so a yaudari mutane shi ka gan shi an zo an haɗu wai da sunan za a haɗa ne za a haɗa kai to ta ina kai bai haɗu wannan kenan to wannan tadi wani ya faɗa ya ce wai wani da arewacin najeriya ba su kilan ne wanda bai san zaman lafiya kamata na ce tun da na tona ma da ko asiri ba sai a ka fitina ne rashin zaman lafiya ne amma ai ba magana nake ta hayaniya ko zagi ba ko je na ga hankali na ce kar a hayaniya ta ai zage zage a yi karatu yauwa saboda in dai za a dinga buɗe littafi a ba a hankali ana karantar da mutane to ahlus sunna su suke da riba amma in za a koma zage-zage a tada kura a haniya to shi nan wa mara gaskiya dama haka yake so a yi <clears throat> to gabar da na tsaya a kanta ta hudu ita ce gabar da na bada misali a kanta ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da na ce wa'annan mutanen suna tuhumar ko sun tabbatar ba tuhuma suke ba cewa da nana aisha da hafsa da abubakar siddiqu babban ɗalibin annabi muhammad da sai da na umar wayannan mutanen maza biyu mata biyu su suka haɗu suka sawa annabi guba suka kashe shi wannan na saka jiya kuma zan sake sakawa yanzu wannan bai ji ba sai sannan sai in kawo inda wannan na katsina jiya da na sabon faɗi sunansa ba na wuce sunansa yakubu ya haya katsina shi ne shugaban yan shi'a na ka ba da kafin shi wannan shi ne shugaban in shi'a na katsina lala yana so in ina magana mutane ku dinga sauwara abu na farko da yadda kowa yake jin cewa annabi yana da girma ba kwanan nan gana na ana rigima akan takalmin annabi ba shi ne na bada misali na ce babu wani magidanci a duniya duk yadda takalminsa yake da tsada da kima a gurinsa ya san wallahi matarsa tafi takalminsa haka ne to ba yadda za a yi kuma wallahi ka san ɗanka ya fi takalminka ba yadda za a yi a haɗa ɗan manzan Allah da takalmin da ya fito daga gidan annabi tunda in annabi yana nan in ka tambaye shi da ɗansa da takalman wanne ya fi so ka san babu haɗi ko haka da ɗansa da matarsa da takalmansa ka fara kiyashin shi tun daga kanka to wannan takalman ne ake cewa ya fi kowa ana ta rigima akan wannan sannan kuma sai a zo a ce kuma matar annabin nan da manyan abokansa guda biyu su suka haɗu suka ba annabin nan guba a daidai lokacin da ma Allah kai tsaye a Qur'ani yace ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu sai ce wallahu ya asimuka kaga da na Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar ai suna cikin mutane ko idan ya tabbata yadda suke faɗa Allah ya bari an ba annabi guba ya ya mutu to kaga tsarin da Allah yake zai ba annabi wannan alƙawarin Allah bai cika shi ba Qur'ani ya zama ƙarya to sai wannan shi sai ya fito da abun fili sun tattauna za su kashe annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wannan na yi sa na bari wannan a inda na kayi karatu na mai fatan kashe al'akara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Bakar da Umar su kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karatu ya haura mu shekara uku baya yana mun ba da dalilai har a cikin sun tattauna za su kashe annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam lala an ba yaudara ba kai dai na san cewa abubakar yana da kima a gurinka in dai kai ahalin sunna ne to wanda ke kallon abubakar yana da hannu wajen kashe annabi umar ma haka na na'isha haka hafsa haka da Allah kai wani kallon ke ma yaudarar kai ne mu daina yaudara abin da zai yi mu zo mu yadda cewa zai yi a daidai lokacin da suke cewa an ba annabi guba an kashe shi to sai gashi bari ku ji kuma labarin da suke bayarwa a nan gurin dangane da shi zazzake ba bayan an harbe shi da bullet da wasu abubuwa to an ma ba shi guba shi bai mutu ba amma an ba annabi guba ya mutu in an ba annabi guba ya mutu shi an ba shi guba bai mutu ba da shi ne annabi wa ke gaba da wani waye ya fi samun kariyar Allah shi ko annabi bari ku na ce ake da da ce da ilima ne a ko irin kai da suke da na hali wannan hali ya kamata lokaci ya mutu domin an gaba da kafar a harbi kai a harbi ido ya fashe a wani ma harbi tafiyar wanda hanyar da ma da suke iskari to har yanzu akwai hasari sosai a ji an yi daga daga da kafar an harbi waye an harbi waye duk bai mutu ba har da ido duk bai mutu ba to za ku ji inda zai tabbatar da cewa an bashi guba وكان أقولون في الأدوية والأحسان دي كذا تقولون في شيء أي مبطران يومش أقريها ثانية أقول وكذا وقالوا إذا بسلي أنا أشعر بكم كعرفني والله أنا مشهد ومدر أبدايا يا جانا أمدر أما تقول الزوبة بإنسان دوبش في كده مكاحسن معنا في دي أسف ذكي ومع مجال كده في حاجة والعالم يعني واحد في بطاع وضع وزيش زيادة ولا مزيش في أكتشار مجدي إذا تتوقع الأموال دي تمام سوكا إما أدين ألوه مدوني سأشير وإما ونشيره Thank you. wanga shi da aka mai allurar guba don aka shi shi maimakon ya mutu masu allurar guba sai ta sa ya warke shi yana da wannan kariyar amma annabi bai da wannan kariyar eh kuma daga ƙarshe an je an dawo za a ce shi jikan annabi ne tunda yana an fara wannan da'awar shi wannan dan an ce jikan ma'aji shi yana da wannan kariyar na a zo da guba a mai dan ya mutu bai da lafiya ana mai na guba sai ta sa ya warke amma Allah ya bari aka ba annabi guda aka kashe shi da ita wannan kenan to bari mu tafi ta bangaren matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mujmi tantat rabbul izzati me ya faɗa akan su mun faɗa jiya mun ce hatta wa a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat bil khati'a haka suke fassara shi da abubakar da umar da usman wannan aya wal mu'tafikat bil khati'a ita ce na aisha Allah madaukakin sarki lokacin da aka wa na Aisha kazafin zina cewa walaula istamituhu me yasa lokacin da kuka ji labarin da ake faɗa a kanta kuntum ba ku ce ba ma ya kulu lana an da kallama bihada wallahi mu dai bai dace mu faɗa ka kanta ba subhanaka hada buhtanun azim Allah tsarki ya tabbata gare ka wannan kirkiran ƙarya ne babba Allah ce ya idukum Allahu lamari ya fa girma yannan Allah ne ke wa'azi da kanshi ba Allah yana muku wa'azu an wa'azi an ta'udu li mislihi abadan kar ku sake komawa kan kwatankwacin wancan abin in kuntum mu'mini in dai kuna da imani to in faɗar irin waccan magana na dai san kowace mata a duniya gara kai mata ƙazafin zina da kai mata ƙazafin ta kashe mijinta kololuwa kuma wa alara asihim a ce mace an mata ƙazafi ta tana da hannu wajen kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to in a wancan abin Allah ya ce dan mai da kuka ji qultum ma yana lana an natakallama bi hada subhanaka hada butanun aji. Allah ya ce kuma Allah an ta'udu li mislihi abadan Allah yana muku abi kakku koma in dai kuna da imani sannan Allah ya je ya ciki a ƙarshen maganan ya ce alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibuna bit tayyibati wat tayyibuna kaga al khabisatu matan banza lil khabisina na mazan banza ne wal khabisuna lil khabisati mazan banza na matan banza ne amma wat tayyibatu mata tsarkaka na kirki littayyibina na mazan kirki ne mana mata irin suna na aisha su suka dace da manzan Allah da haka wattayyibuna mazaje na kirki su suka dace littayyibata ga mata irin suna na aisha sai Allah ya ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulu wa'annan kan sun barranta da abin da aka faɗa musu lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah ya gama ka kabe ya ce wa annabi la yuhillu lakum nisa'u min ba'd ولو أن ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا kaga matan ne Allah da kanshi ya ce bayan waɗannan matan in dai ba baiwa ma to ba zai yi ba ka sake canja wata mata da wata mata sannan da ya kira ya ce ya ayyuhal na amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayri nadirin inahu da Allah ya gama sai ya ce wa ila sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab illa ku tambaye su wani abu na amfanin duniya ku tambaye su ta bayan shamaki sai Allah ya ce wa ma zalika zalikum atahharu liqulubikum wa qulubihinna sai ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan bai yiwa ku ci gaba da wa annabi ba dai ba sannan bayan annabi Allah bai yadda ba wani ya auri matarsa wannan yana fa cikin kariyar da Allah ya ba annabi saboda kishin annabi kowace mace a duniya idan mijinta ya rasu tana da lokacin da za ta yi idda ta bar gidan amma matan manzo Allah ba za su gama idda ba dan su ne matansa a duniya matansa a lahira da na hafsa aka samu matsala irin na mata da miji tsakaninta da shi babban mai gidan kakaf yana sakin ta sai mala'ika jibril izo tsaya gaban annabi yace Allah ne ya turo ni shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a faɗa maka sakin da aka yi na Hausa bai yadda da sakin ba na biyu Allah ya ce a faɗa maka ya amurka an tarudda Allah yana ba da umarni a dawo da ita saboda fa inna ha sawwama qawwama tana yawan azumin nafila da rana ga sallah da daddare wa kana suka fil janna matakka ce a gidan aljanna wannan yasa Allah ya nassanta cewa la yahillu laka nisha'u min ba'd wasu matan ba su halatta gare ba bayan wa'annan wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna wannan yasa Allah ya rufe kofa da kansa yace mata ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an min abadan ba yadda za a yi kuma kowaye cikin wannan al'umma in ya rasu ya bar mata ko ya sake ta da Allah ya ga dama annabi ne kadai ke da wannan kariyar da hadisi aka kawo a bukari ko muslim da ne suna nan suna rigima a kan shi ya inganta ko bai inganta ba to Allah dai ya tashi sai kawo maganan kai a cikin Qur'ani sannan ya kawo da ya ce wala an hu azwajahu min ba'di sai ce abadan sai yace inna zalikum kana inda Allah azima wannan abun fa babba ne fa a gurin Allah to mutum ya ce da zai a tantin na ya auri matar annabi Allah ya ce wannan abun babba ne da Allah da faɗa cewa za ka auri matar da annabi ya bari da kuma cewa matar annabin ta ba annabin guba ya ci ya mutu ta kashe shi lalla wanne fi girma a wajen Allah wannan mutanen haka suke faɗa kuma yana littattafan muna da su sun rubuta kuma suna iya fitowa su faɗa kuma kana cewa saboda munafiki ne kai ko jahili kana cewa wai a zo a haɗu to a haɗu a yi eh a in za a yi taro na a ciyar da ƙasa gaba a zauna lafiya duk wanda ya kira mu za mu zo wanda ma yace Allah da Allah uba Allah ruhu mai tsarki ana kiran shi a zo wannan kuma mun samu asali tun daga karantarwa annabi suna da wannan aƙidar amma bai hana su zama guri ɗaya a zauna lafiya da su ba amma addini lakum dinukum wali addini su yi addinin su mai namu wannan kenan da haka Allah ya nassanta mana daga ƙarshe ya ce annabiyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatu to kaddara yanzu mun san cewa na Aisha ba ta haifi kowa a nan gurin ba amma Allah da kansa ta ya ce matan annabi iyaye ne gare mu da ittifaqin malamai cewa iyaye ne na alfarma da daraja to kasancewar an jingina ta zuwa ga annabi an ce ya ya ya nisa ya ya nisa annabi la sunnata ahadin min nisa'i ba dai kuke da ragowar matan duniya ba da kuma in doka za ta fara sai ya yi annabi kulli azwajika faɗa wa matanka dalla idan kana ahli sunna na gari sai ba ahli sunna ba duk wani musulmi a duniya da yadda musulmi ne da a taɓa uwarka da ta haife ka da a taɓa wannan matar da Allah ya naɗa ya ce uwa ce gare ka wacce kake jin tafi sauƙin a taɓa eh? kai ka san cewa kasancewar matan manzan Allah ce kuma Allah ya ce uwa ce kuma uwar ta yadda uwa ce ta alfarma na rantsi da Allah gara a taɓa uwar da ta haife ta da a taɓa matar annabi to faɗa mu wani ɗa ne na za a fito a mai irin wannan taɓawar da uwar shi sanan gobe wanda ya zo ya taɓa uwar shi irin wannan taɓa kuma a zo a haɗu guri ɗaya wai da sunan maganar addini zai yi ba to haka yadda ka ga haka to haka mu ma bai yiwa kowa ya harkar gidansu mu ma mai harkar gidanmu babu su babu mu babu mu babu su yawa shi kenan a ci gaba da tafiya a haka magana ta biyar sai matsayin manyan abokan annabi abubakar siddiqu da umarul faru mu ma ajiye raguwar sabban saboda in waɗannan ba su tsira ba to kar ma ka tsaya maganar raguwa ya tabbata cikin kafi daga yusuf bin sahib daga abi abdullahi kala yake cewa samitu aba jafarin ya kulu ya ce ya kulu inna rasulullahi aqbala ya kulu li abi bakar fil gari wai manzo Allah ya fuskanto sai na abakar a cikin kogo yana ce masa uskun fa inna Allah ma'ana kana ko Allah na tare da mu wa qad akhadhatku ra'adatu wa huwa la yasqulu a lokacin firgici ya kama sai na abakar ya kasa samun natsuwa falamma ra'a rasulullahi halahu lokacin da annabi ya ga halin sai na bakar qala lahu sai yace masa turidu an uri yaka a sahabi uriyaka ashabi min tun daga makka zuwa madina tafiya ce kilomita 400 da wani abu zuwa 500 wai sai manzo Allah ya ce sai na bakar so in nuna maka sahabbaina wayanda suke zaune a madina ansa ya ansar yatahaddathuna suna yin fira fa ka jafar wa ashabahu fil bahri gusuna in nuna maka jafar da mutanensa su kuma ga su can wayanda suka tafi habasha suna keta teku qala na sai sai na bakare ce eh fa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi yadihi ala wajhihi da nazara ila al-ansar yatahaddasuna sai annabi ya shafi fuska sai na abakar haka daga inda suke sai ya hango madina ga ansar suna zaune ونظر إلى جعفر wa وأصحابه في البحر يغوصون sannan sai ya duba kan teku sai ya ga Jafar da mutanensa suna tafiya to fa admara tilka sa'a annahu sahiru wai lokacin da ake hijiranta to daga nan Abubakar ya koyi a zuciyarsa cewa fa manzon Allah dan sihiri ne wannan fa yana cikin usulul kafi fa dala wanda yake da kudiri ya sa a ransa cewa annaba dan sihiri ne ne matsayinsa wannan shi ne abin da yake rubuce a ciki sannan suka kara kawo cewa haddasana a hannanin an abin an abin jafarin tsara yake ƙulki lahu ma kana wuldu ya ɗayan annabi ya ƙuba ba annaba ba ne ƙala sai ce walakin nahu kano asbaƙa auladin an biya sai da su jikokin annabawa ne walam ya kun rufari duniya illa su ada ba su rabu da duniya ba sai fati suna masu arziki tabu wa tadakkaru ma sana'u sun tuba sun tana abin da suka sai ya ce wa inna shekhaini lallai abubakar da umar fara duniya sun rabu da duniya walam ya tuba ba su tuba ba walam ya tazakara ma sana'a bi amirul mu'minina alaihi salam ba su kuma tana abin da suka wa sai na ali na kwacen mulki ba to fa alaihi ma la'anatullahi wal mala'ikati nasu a gimari inuwar Allah da ta mala'iku sai ka ɗauki wannan littattafan su kana karanta ba dole ma ka ji zuciya kana tafasa ba shi yasa ko muqabala in ba kana da dauriya ba ba za ka iya ba kirikin za ka zo muqabala da mutum yana cewa matar annabi fasika fajira sannan masu wannan miyagun kalamin wani ya zo a to dan saudiya ta je ta kira taro a rabi'atul alamin islami an haɗu in hujja ce rabi'atul alamin islami addini nata ne ko na Allah in ka yi addini ita za ka biya ko Allah zai biya kenan in Allah ne ke biya yadda shi ya tsara za a yi addinin ba haka za a yi ba maganan wa a tasimu da hamdulillahi jami'an da ake kafa hujja da shi mutanen da wannan ayat ta sauka a su ausu da kazir ai asali rigima ce na kabilanci tsakanin su ba sabani suke akan akida ba ballantana ka ce a'a ai a lokacin sabani suke akan akida tare da annabi ce haka kuma ya ce kowa ya zauna akan fahimtarsa a zo kuma a yi ne a tafi ba haka aka yi ba annabin ɗaya ne addinin ɗaya ne ba su da saɓani akan addini rigima ce ta ƙabilanci ta shigo Allah ya ce musu wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu amma mutane ba za su shigo da banna cikin addini ba su ki da ita kuma ka zo ka dawo atasimu bi hablillahi jami'an to ta ina hablillahi zai zama jami'an da wannan abu eh ba zai yi ba majalisi a cikin littafinsa haqqul yaqin a shafi na 522 yace inna ababakar wa umar kana kafirai allazi yuhibbuhuma fa huwa kafirun aidan haka ya nassanta yace da abubakar da umar arnani kuma duk wanda ke san su arni ne sannan ya ƙara faɗa a cikin wannan littafin a shafi na arba'in da biyar ya ce la majali babu wani fage ga duk wani mai hankali an ya shuka fi kufuri umar ka tsaya ma in dai kana da hankali ka tsaya kana kokwantar cewa Umar Arne ne yace bai kamata ba in dai kana da hankali sai yace fala'anatullahi wa rasuluhu alaihi tsinuwar Allah da ta mala'iku ta tabbata akan Umar wa ala kulli man itabarahu musliman sai duk wanda yake kallon Umar a matsayin musulmi Allah ya tsine ne albarka wa ala kulli man yakuffu an la'anihi haka in ka kame aikin ka bai zama tsinuwa ga Umar ba kai ma Allah ya tsine ba haka ya faɗa sannan ya kawo wata magana a cikin rijalul kishi cewa ya ce da Hassanal ijma'u ala kufurhi ba da izharihi al'iman ijma'i ya haɗu yanzu a wajen su yan shi'a ne cewa umar arni ne bayan ya bayyanar da musulunci wannan yana cikin al'uyur wal majalis mujalladi na ɗaya sannan da kuma cewa wa annahu ma uhriqa fil islam min damin wala tusiba malin min ghairi hillihi ba a taba zubar da wani jini a cikin musulunci ba kuwa ta kwaci wata dukiya ta haramun wala nukiha fardin haramun illa kana zalika fi ulki abi bakar wa umar radiyallahu ta'ala anhuma wato sai in ya zamanto da wata dukiya da aka kwata ta haram da wani jini da aka zubar da wata mace da aka sadu da ita ba bisa ka'ida ba to yana kan abubakar da umar har tashin kiyama haka suka faɗa to wannan kenan to yanzu a wannan bangaren bari mu ba da misali daga cikin misalai shi ma yanzu nan ku duba ku gani wannan yaro ne ɗan ƙarami a ƙasashen larabawa kuma wallahi nan gaba allah ya kiyaye ba ma fatan abin ya zama haka sai kun ga abin ya bayyana haka عندكم هو أبو إلحان ينعان الشيخ أبو بكر ينعان أبو بكر ينعان أبو بكر الشيخ عثمان ينعان عثمان ينعان عثمان الشيخ حرب عايشة ينعان عايشة ينعان عايشة ينعان عايشة عايشة حتى الشيخ عمر ينعان عمر yal'an da kuma wannan karamin yaro ne abin ake koya bacin yana ɗan karami Allah ya ƙire ma Umar Umar ma bai tafi gaba ba a ce to sai gaba Abubakar Aisha waye waye haka ake tafiya ba kuma wannan ita ce muguwar abin da suke dasa ma 'ya'yansu bari ku ji abin da shi wannan nazarin yake faɗa akan ɗansa bari ku ji gashi wani da muhammad

malamin in ya faɗa annabi sai wasu mutane wai ɗansa bai san su ba ai ko arne ya san abubakar da umar wanda kiyayye su ta kai ga addini ba ma sa su ƴaƴansu sunan abubakar da umar ya zauna a bakin su yadda suke kallon su a matsayin mutanen banza in ba ka zama mutumin banza ba kuma ka zo ka zauna da wannan mutumin wai za ku haɗa ka addini da shi to ne za a yi sai in ka yadda din da gaskiya abubakar mutumin banza ne kai da kai ne da kinkin hakan zai yi bari ku ji abin da yake faɗa da mutanen da ya da da inda yake da alaka da aljanna a duniya annabi ya ce ma bai na baiti wa min bari raudatun za a kwanta a gurin ga abubakar a gurin ga usman a ga umar a gurin amma mutum ya koya wa ɗansa a aƙidar waɗannan mutanen ba su da muhimmancin da ɗansa bai ma kamata ya san ba kuma ana koya mai tarbiyyanci ai su ne wanda suka zauna da annabi suka yi mazagon ƙasa suka cuce shi sanin shi a ne ba ku ba shi yasa an an faɗi wani abu sai kai ta mamaki in kana maganar la ilaha illallah ne abubakar bai la ilaha illallah bai salla shi amma kuma tare da haka su ba su yarda da la ilaha illallah ba da sallar shi sai kuma ka zo ka ce to ya ra'ayi a ce mutum yana sallah yana kalmar shahada a ce mai ba musulmi to su ya ra'ayi suka yi kalmar shahada suka yi sallah suke musu wannan tuhumar eh ya ra'ayi to wannan kenan bari mu sake danna wasu irin waɗannan kuje wasu daga cikin hatta falaloli na tsinuwa da waye da waye a kansu a yi haƙuri bari ku ji wannan dubu biyar da ɗari da biyu Muhammad bin yahaya. محمد بن الحسين لما محمد بن اسماعيل بن بسام بصير جاب حيدري جاب حسين كان كان كان كويس جاب ابن السلمة كرار سيدي سيدي أبا عبد الله يوم في عهد سيدي أبا عبد الله عليه السلام يما لأنا أبا يوم قوة صلى سفر الله يما لأنا مزع جهدي yana la'anan mata kwara hudu fulanu wa fulanu wa fulanu wa mu'awiya yin sannuhun fulanatu wa fulanatu ya umbu wa umu akab wa umu mu'awiya kan riwaya ta nuna muna a ce imam ta nuna a ce imamu a jafar sargarin salam yana yin la'ana idan daga tafi ɗan ja'afariya ne waye ba su wannan fi'an ta ba su la'ana a ina suka samu ta ina suka samu illoli da aka yawa ne imamin su jafar yana la'ana ina suka samu ba su wannan fi'an da ba su la'ana to wannan fa la'ana fa da yake maganan ana yi fa a matsayin addini sahabban annabi fa abubakar da umar in an gama sallah su fa za a addu'a ne musu fa to bari ka ji ladan da in ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai baka idan ka ƙile musu bayan an gama ainihin wato sallah bari ka ji ladan da Allah zai baka Jiki ne baka dubu goma sha biyar da tamanin da uku da ba haɗa. bari ka ji ladan da ma ake samu idan an tsine musu bayan kowace irin ainihin wato a sallah kamar yadda suke ainihin wato faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya kuma tsare mana imaninmu ya kama jahillai dubu biyar da ɗari da bari ku ji ladan aiki mu'amura gani to sunan littafin mujibin da'awati wa mujibin ibada littafin na shi'a bari ka ji wata riwaya daga imam rida an ga dan shi'a ne yake kuma littafi ne na na yin shi'a to bari ku ji abin da za a karanto a wata rana wata almajiran imam rida sun zo gun imam rida alaihi salam fi ayyuka suna gudu ne sai ya yi su juda littafi a cikin su juda sai da ya tsago sai suka ce mata ya imam ka daɗe a wannan sujuda yake a wannan sujuda ta godiya da yake ma Allah a cikin wannan sujuda ta godiya eh, ina karanta wata addu'a ce wanda ya karanta ta a cikin sujuda ce shukur yana ɗaya da wanda ya je ta sujuda ta da manzon Allah ranar bada suka ce a'a sai yake masa kulubi in eh, kai ta gara karanta ka ji a addu'an imam rida alaihi salam da cewa Allahumma al'amin da zai ne kaddala dinaka ya Allah ka tsini ma waɗannan mutane biyu da suka ga addinin ka wa khayyara ni ana tafi da suka jiya mutunanka yadda ma rasulaka waɗannan mutane biyu suka fahimci manzanka Allah ka tsini musu ajiba wa zalafa ne da suka waɗannan ka saba ma addinin ka Allah ka tsini musu wata ga an tafi nika waɗanda ka canza mutane da hanyar da Allah ka tsira mutum biyu wata fara ala aka yi ka kafa ce mai gudunin ka Allah ka tsira mutum biyu wa radda alaika kalam da iska maka rabbi akan magana ta Allah ka tsira mutum biyu kai mala a ina ku gurin a tsara ta ne ku ba sunan addu'a kada wani aiki a zo ki muka aiki zai gani ba wala yi to kondi kun gama magaji guda biyu da yake magana addu'a ce fa wai in kai ta Allah zai baka la'adan kaji ta kibiya tare da manzon Allah a yakin Badr wa za a tsine ma a addu'a Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa ba su ya tsine ma to dan Allah kuma wallahi yadda ta biya faɗa ya duk saboda yanzu akwai rigima ɗan shi'a ɗan siyasa masu taƙiyya da suke so a ci gaba da rufa da sai sun za ka shiga sannan ka gane akwai wannan su kuma waɗannan sun buɗe to sai da manto an samu rigima tsakani amma yanzu abin da ya karanto ba daga littafin shi a ya karanto ba kuma a matsayin shi na dan shi a yake akwai to dan Allah ka yi wa kanka adalci eh wanda ya zo da addinin tsinuwa ga waɗannan abokan na annabi sai kuma a zo a haɗu da shi a to gwamnati ta isa in Allah ya haramta abu ita ta mai da shi halal ya koma halal ko ko in Allah ya halatta abu dan gwamnati ta haramta shi ya haramtu eh yana nan shefa yana daga cikin san manzan Allah ai alamomi guda goma hatta ta bangaren abokan annaba ɗalibansa ya zama to ka damu da wannan janibin ba yadda za a yi saboda lokaci bari mu tafi cikin tuliya da tafsir na shehu ibrahim inyasi mu ji shi kuma a nan gurin me yake ainihin wato cewa a ciki na faɗa muku jiya na ce muku in ka ga ɗan ɗariƙa yana cewa gara ɗan shi'a da ɗan izala to munafikin ɗan ɗarika ne ko jahili kakka raba ɗan biyu yanzu ga wannan ya da taswir a mujallabi na uku a suratul tauba karkashin illa tansuruhu faqad nasarahu Allah lokacin da Sheikh Ibrahim ya je kawo wannan ayar a shafi na sha ɗaya sai ya ce fal ayatu tadullu ala afdaliyati Abi bakarin ala jami'i sahaba wannan ayat tana nun ce sai na abakar ya kowa cikin sahabbai aw ala jami'in nasi ma adal anbiya wal mursalina ko akan duk mutane in ka cire annabawa da manzanni amma da Allah ana samun ɗan ɗari ko suna cewa sai na ali ya sai na abakar ko ba a samu eh da kore shehi ne gaskiya kai kai ƙarya ko kuma yanzu kai ka gano karatun da shehu ibrahim ya zai da shi sai ya ce ma wani da mauludin ba a taɓa haifar wani abin haihuwa ba misla abi bakar kamar sai na bakar ba adal biya wal mursalina bayan annabawa da manzanni sai ya ce huwa tani rasulullahi fi kafirin min al munasabati shi ne na biyun annabi a da yawan munasabobi yace salihu fil iman ne na biyun annabi a wajen imani yace lamma bu'isa rasulullahi kana awwala man amana bihi yayin da aka aiko annabi in ji shehu ibrahim ya ba in ji asadu sunna ba ya ce shi ne farkon wanda ya imani da annabi fa kana sani sai ya zama shi ne na biyu falamma aslama sanda ya musulunta zahaba ila usman bin affan wa abi ubaida bin jarra wa abdurrahman bin auf wa sa'ad bin abi waqas wa da'a da ya musulunta nan take sai ya tafi wajen wa'annan mutanen wa da'ahu ila islam ya kira su zuwa ga musulunci hatta qabilu har sai da suka karɓi musulunci fa da'a bihim ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su wajen manzon Allah sai yake cewa wato fa kana salim nabi fi da'awati ila Allah baraka wa ta'ala shine nabiyin annabi hatta wajen kiran mutane zuwa ga Allah sai yace wa lamma hadar rasul sallallahu alaihi wasallama kana salihin fil da annabi ya hijira shine nabi a cikin kogo kama qala al-qur'anu kamar yadda qur'ani ya faɗa إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سيت ووصلوا إلى المدينة سنتي مدينة وما رأى الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر أنصار بسفارة قالوا قوة تارد النبي سي أبو بكر سيت وما رأى رسول الله حوله إلا أبا بكر وما إلا أبا بكر والأنصار سيدمنتو وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله إلا أبا بكر والأنصار لا تفي زمنت من ذا الله بيتكوا بجيفا سسي أبا بكر سمسي متانا مدينة ولما مرض رسول الله مرضه الذي توفي فيه يا عند النبي رشي الله في الدير سسيتي كان أبو بكر هو إمام الناس أبو بكر شين شو قدم متانا سيتي فكان ثاني في الإمامة sai ramanto shi ne na biyu a wajen jagoranta al'umma nan har alimancin sallah yace falamma tuwfiya rasulullahi lokacin da annabi ya rasu ja'alahu almuslimuna khalifata rasulillah musulmai suka tashi ya zama khalifan annabi sai yace fa kana sanihi sai ramanto shi ne na biyu فلما Abubakar أبو بكر a مع رسول الله فكان ثانيه في القبر لو كسن لأك بني النبي سيدا من na biyu. da za a fara binnewa kusa da annabi shine abubakar sai ya ce to kuma a wajen kabarin ma shine sani shine na biyu sai ya ce cewa a hada laisa illa da abubakar ya ce wannan duk cikin sahabban manzon Allah ba wanda yake da wannan sai abubakar wa kaunihi sani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. kasancewar abubakar shine na biyu annabi a wajen hijira sai ya ce addallu dalilin ala sir'ihi wannan yana nuna wato gaskiyar na abubakar لأن النبي lokaci a ada ugu kasiruna yace saboda makiyan annabi a lokacin suna da yawa yatlubuna qatlahu suna neman kashe shi kharaja laylan ya fita da daddare walam aman an yusahibahu illa abubakar hmm. manzo Allah bai yadda kowane mutum ya zamanto to shine wanda zai abokance shi ba sai abubakar lau alima anna fi batn abi bakar adana bishin da annabi ya san akwai kankantar ha'inci ko ya yake in ji shehu ibrahim iya yace lama mana ala nafsihi fi tilkal hala a halin da yake da hadari ba yadda za annabi amince wa abubakar fasara ma'ahu sai kasance tare da shi wa baqiya fil gari haka suka dauna cikin kogo bid'ata ashara yawman wajen kwana goma sha wani abu laisa inda kuma ta'amun ba abinci tare da su illa ma ta'ati bihi asma binta abubakar sai yar na abakar asma ita take kawo musu abinci wa amir bin fuhaira ra'i abubakar wa kana asma asayrihi ma yataqaddama abubakar yi magana doguwa to da yazo ya dan izi ya ƙone li sahibi sai ya ce ajma'atil ummatu al'umma ta haɗu in ji ibrahim yas kaga nan da yake gaskiya ce mun karɓe ta muna tare da shi ala anna aba ala anna hada ya ani ababakar wannan ayar tana nufin abubakar ne sai ce wa hada nassun ala afdaliyatihi wannan nassi ne akan cewa sai na abubakar ya fi kowa cikin sabon manzon Allah sai ya ce alqur'anu nassa ala annahu sahibu rasulillahi alqur'ani ya nassanta cewa sahabin annabi ne sai yace man ankara anna aba bakarin صاحب لرسول الله فقد كفر لأنه أنكر القرآن duk wanda ya inkarin cewa sai na bakar ba sahabin annabi bane yake kafiri ne dan yayin musu qur'ani to in wanda ya musa yace bai yadda ba sahabin annabi ne arni ne ya kuma wanda ya mayar da azajin abubakar addini ne a wajen shi kaga min ba da aula ya zama wa ya zama kafiri saboda haka da wannan maganar nassin ta shehu ibrahim yas da ya faɗa ba yadda za a yi mai zagin abubakar ya zama musulmi ba mu muka faɗa ba shehu ibrahim ya rare allah ta'ala anhu shi ya faɗa in ka fata musulmi ne sai ka je can ka same su ɗayan biyu kuma za a yi ko dai ya zamanto duk ɗan ɗariƙan da ke ganin saɓanin haka ko shehu ibrahim ya yi kuskure ko kuma kai tana son kuskure wallahi sai an yi tsaya ko kuma shehu ibrahim ya fi ƙarya yi kai kake da gaskiya ko kuma kai yanzu da kake ganin a'a so musulmi ne muke mulki tsanantawa to ko ya to kai kuma ɗin ƙarya kake yi shi yake son gaskiya ko shi yana kan amma wallahi sai an yi ɗaya to wannan matsayin da ya faɗa a nan wajen shi ibrahim ya a nan wurin to ɗari bisa ɗari a nan muna tare da ita kuma ita ce matsayar ahalus sunna dama ko ba gaskiya ba wannan ita ce matsayar mu a nan gurin wala faɗa na biyar a yi haƙuri gobe zan yi ƙoƙari a gurguje in ƙarasa a wannan gaba ma akwai muryoyi da ya kamata in danna da izinin Allah yana fatan saƙon yana isa yana kuma kaiwa da izinin Allah duk kuma wanda ke so ga littafin shi ibrahim ya fi da tafsir na san wasu watakila karatun ba su taɓa kaiwa zuwa gare shi ba to mu dan dariƙa ne kai mun faɗa maka je ka duba wannan firiya da tafsir din Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kuma sa mu gama da duniya lafiya akwai wannan ya kamata mu yi masa jawabin godiya honorable sulusi Ahmad Dosara a matsayin sa na chairman na Maradin Local Government a honorable da na ga wani abu da aka danka hannunsa a matsayin amana mutanen da hadarin jirgin sama ya ritsa da su wayanda iyalansu suka mutu an babba su naira miliyan ɗaya wayanda suka ji ciwo suna kwanci a asibiti ba su da lafiya an babba su dubu ɗari biyar biyar wayanda kuma suka yi hasarar shanunsu suka samu matsala kowanne an ba su naira dubu ɗari hudu da hamsin hamsin yadda aka ba shi amanar haka itarka ta amana ya mai yadda ita inna Allah ya amurkum an tu'addu amanati ila ahliha to kuma wani rabin yana cikin waɗanda wannan tafsirin in ka gabe zo ba to sai dai wani uzuri ya hana shi zuwa gaskiya kuma tun yana kwamishina har zuwa yanzu da haka wani rabin muna maka addu'a Allah ya tsare ka ya tsare maka imaninka da mutuncinka bai ma Allah ya saka tafi can eh, can ba sai na faɗi mukamin ba ba Allah bane ke yi to Allah ya sama da kai can saboda ka kowa da bukatar sa ta alheri Allah ya biya masa abin da muke jin tsoro na shauki Allah ko ya kare mu daga gare shi Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka yi musu albarka Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka yi musu jagoranci Allah ka sanya tausayi da jin da rahama a zukatansu Allah kada ka sanya su zama azaba gare mu inda aka fara samun sauki akan matsalar tsaro Allah ka tabbatar mana da wannan sauki inda ba a samu saukin matsalar nan ba shugabannin da aka dora wa amanar tsaron nan Allah ka shiga lamarin su Allah ka yi amfani da su wajen kawo ƙarshen matsalar nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya farashin abinci da ya fara sauka Allah ka ci gaba da saukar da shi farashin mai da yake sauka shi ma Allah ka ci gaba da yin ƙasa da shi don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wamanni a wannan area Allah ka ba mu lafiya da wamanni wacce babu cuta a bayanta Allah ka ba mu wadata wacce babu talauci a bayanta Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين